اللام يؤتي الله ثم المتعال والداعي ما يأتي جهود قال وغير أولى المهتدي والبادي مثل تماتر ووادي الوادي وكالجواب والتلاقي والتناد وما الجوار وينادي والمناد ونلغي في الكهف وهذه الحج وابو ثاني يونس ينجي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم wannan shine babi na biyu kenan ko abul hazfi da ma ya gaya mana cewa rasm ya kunshi al hazfu wa ziyadati wal qalbu akwai kuma al hamzu akwai al wasl wal fasl da suna cikin abwabul rasm babi na farko da muka fara magana akan sa shine babul hazfi kuma mun faɗi cewa abubuwan da ake cewa gaba ɗaya harfa biyar ne harafi na farko shi ne alif harafi na biyu ya harafi na uku ba waɗannan su ne huruful mad ka huruful mad suna da cikin harfan da ake haddacewa a wasu wurare wasu wurare kuma a yi biya da su sannan akwai harfin nun akwai kuma harfin ya waɗannan su ne harfin da sai wawun waliya huruful da alif wawu ya da kuma nun da kuma la da suke nufi da hazf shine a harafin da ana karanta shi amma babu shi a rubutu an gane ana karanta shi babu shi a rubutu ya zama maharuf kamar da ake da rabbil alamina ana karanta shi amma a rubutu babu shi sai ana ilhakin da wada shi suke kira ilhaq to ire iren wannan shi ne haka nan ya'ul ita ma shine babu da za mu tashi mu tashi babu alfil ya'i bayan ya hazfil alif kuma yana da yawa ya kama da shi babi babi akwai babu hazfi a fatihatul kitabi akwai babu hazmi suratul baqara ita kadai tana da babi babi na biyu babi na uku Ibn ali imran ila al arafi babi na hudu min arafi hali maryama babi na biyar min maryamin misadi babi na shida shine min sadi ila muhtatamil qur'ani wannan babu abwabul hazm mun gama da su wanda zamu tashi a yau shine hazful ina da farko mala ya mana ishara akwai abin da mana ishara da shi cewa a kashi biyu ne akwai hazfuliya wanda yake wannan wanda yake ala ka'ida na hawiya an gane wanda sa alama ce ta irabi wannan ba a kawo wannan saboda alama ka'ida idan fi'ili ya zo majrur alamatu jarrihi eh, idan fi'ili ya zo majzum alamatu jazmihi hazfa harfin amma kai da aka kira harfin illa saboda wannan ga bai shiga nan yasa malam da ya kama da tun farko ba mu baitin farko ya ce alƙaulu fi ma salabuhu liya'a bi kasratin min qabli haktifa'a wanda aka cire ya'un saboda iktifa'an bil kasra wadatuwa da kasra kaga ya fitar mana da yawon din da aka cire ta li ajlil jazmi li ajlil i'rab ita ba ta shiga da haka duk inda aka cire ya ulle a tilil irab bai kawo ta nan saboda wannan dama bisa ka'ida ne a cire ta an gane ko kamar yadda Allah yake cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan ba'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima kaga yu'ti anan an cire ya saboda asalin sa yu'ti an gane amma kuma cire ya um anan ya zo ne saboda da irabi saboda harfin sharda zo wa in taku kaga taku shine fi'il shar kaga mujzuma in taku kaman sa in takun sai aka cire nunan din hasanatan ha shine jawabu shar kun ga shi sai ha yazo da jazama wa in taku hasanatan ha sai aka tafi akan ha? aka ce wa yu'ti kaga yu'ti din nan wannan ya'un din an cire ta ne saboda jazama علامه jazmihi zaman to wata babu sharɗi wa juzumun alamatul jazmihi hazifu harful illa to dai ya'un da ta zama irin wannan ba a magana a kanta a wannan babi an gane ko ita wannan ka'ida ce wanda yake magana kan a cikin kanta wannan babi shi ne wacce ta zo iktifa'an bil kasra saboda kasra sai aka wadatu da ita an gane ko kamar irin su wa iyaya fattakuni kaga fattakuni amma wattaquni ya ulil alba ujibu wata da'i da ali kaga wadannan suna da yawo ujibu wata da'i da ali kaga wasu qurra haka ke karantawa kaga sun karanta da yawon amma a rubutu babu wannan da'i an gane ko babu wannan yawon nan akwai guran da ake rubuta yawon akwai guran da ba a rubuta yawon an gane ko kaman eh, ya qaumana ajibu da'iyallahi kaga da'i Allah ana tana da yawon ta. an gane amma ujubu da wata da'i idza da'ani ba ta da yawun. haka wanda ba karanta ba sun rasu wanda suka karanta ta sun ba asal asal shine da wannan yawon da in ka ta istifa'an bil kasab shine alqalu fi ma salabuhu talaba cirewa ko da cikin abin da aka cire masa ya'un bi kasratin saboda ba'u sababiyya saboda kasra min qablihi qabla ya'in qablaha iktifa an wadatu da kasa kaga yanzu mun mun fahimci cewa kashi biyu na farko ya ɗin da take alamatin jazmi wanda cire ta alama ne na jazama ba a magana a kansa wacce zai magana a kanta wacce cire ta iktifa an da kasa ya kawo mana a kasa su alamun falya'u tuhu zaku min minan kalami وفي جيد هذا الياء الزائدة الياء محذوفة الياء تهذف من الكلام زائدة وفي محل اللام والنشيد فرقه محل اللام محل اللام an أقولكما الياء الزائدة يتكين في ذا mahallin lami ga za'ida mahallin lami wacce take da mahalla jin mun ji wannan babin da aka faɗa muka yi auzan wazan ko wazanin fi'ili ko wani kalma akan yi mata wazani da harufa kamar haka fa a la fa a la an gane idan kace fa'ala misali muna da jira bari mu misali guda sai mu gina a kansa jira kafin mu je da gara muka ce fa ta ha a ga wannan shi ne wazini fa ta ha duk kalma harafinta na farko shi ke daidai da fa'un shi ne wazanin sa fa'un kaga nan fa fa'un ita ce fa'un din wannan fata Faun ita ce harafi na biyu shi ke matsayin ainihin na biyu shi ne ainihin harafi na uku ha'un shi ke matsayin lamu shi ne lamu da kan an ce lamul fi'il ana nufin na harafi da ya zo da uku a kowane fi'ili shi ne lamu an gane wannan ko to da ka bisa ga wannan yanzu in muka samu jara muka samu jara ga jara zuwa muga wanda yana daidai da fa'un ɗinsa ya fa'a fa'un eh, jimun ne fa'un yawwa wannan ne da ainun ra'un wanda ne dai da lamun alif alif ce anan yanzu an ga sai ta mun kaliba an ta kiɗa ta zama yawo amma da abin da muke da shi nan shine alif da mun jara muka ji ba mu je jarai ba haka yanzu muna da fa'un jimun ainun shine ra lamun shine alif an gane wannan ko to yanda suke haka duk yanda abin ya tasarrafu daga nan za mu ɗauko misali yanzu idan muka zo ya biri kaga ya jiri yajiri yajiri amma yajiri ko to sai yajiri daga za ka dauko shi daga jara duk harafan da ke ga jara dole za mu ɗauko su ga yajiri don haka a nan jara wanda ke jiri da fa'un wannan ne daidai da fa'un a jara jimun to da haka wannan jimun ɗin har ila yau ita ce fa'un wanne ne daidai da ainun a jara ra'un haka nan har ila yau ra'un din nan ita ce ainun abinta ko kamar yanzu shi mun samu fa'un da ayin wanne ne daidai da lamun ya'un saboda ita ce daga alif a can tana alif yanzu ta zama ya'un za ka wannan ya'un nan ita ce lamu kaga yanzu mun hada asalin harufan sa ya fa'un da ainun da lamu an gani saura wani harafi saura ya'un ita ya'un harfin ziyada ne sai mu sa ta yadda kake sai mu kawo ta ya'inta sai mu ce yajri wajanansa a'a wannan rame wasalinta kakkaran nan za ta bayyana a nan yas ilu an gane ya jiri alawazin ne yas ilu an fahimta da kyau ko wannan ita ce fi mahallin lami ita ku za'ida wanda ke da aka cika ta wannan gaba ɗaya an gama da su sannan ta taho kamar me kamar irin su fa amal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu ya kula rabbi akraman daga irin wannan an gane ko rubutun da wannan dama babu ita a rubutu bari mu kawo ciki a rubuce kamar irin su ma ta wajaha tilqa madyana qala asarabi an yahdiya li yahdiya li sanganta rabbi an yahdiya li sai aka yi wannan ya'un ta zama za'ida mu duba mu gani asalin fi'ilin mai ne ga fi'ilin ya hadiya ne madinsa ya yake hada ga fi'ilin madinsa hada idan muka ce hada ya wazanansa yake ala fa'u ita ce daidai da fa'u an gan shi ko dalo ita ce daidai da ainu wannan alif din nan da yake alif shine daidai da da haka hada ala wazini fa'ala amma ne shi kyau to idan muka zo ya hadi ya hadi shi ya hadi ni ne mu duba mu gani a nan wani ne fa hawo still a nan ma fa hawo ita ce hawo wanne ne ainihin dalu kaga ne lamun ya'u kaga mun gama mun gama da asalin harufin fi'ilin na asali su ne na asali duk sauran ƙari sai mu ɗauko kowanne aka ƙara wurinsa nan da farko an ƙara ya'un ko sai mu sa ta nan ya nan an ƙara mai nunin da kuma ya'un kun ga muhallin shahid wannan ya'un ɗin ita ce za'ida wannan ita ce za'ida saboda ita ba fa'un ba ita ba ainun ba ita ba lamun ba an mutum da ziyara yake ko irin wannan lamun idan aka ce da ita ce fi za'ida ita kuma irin wannan lamun ɗan ta idan aka cire ita ce fi mahallin lami an fahimci wannan da ke ko da shi ne mala ya ce mana yawon da aka cire a cikin alkur'ani rasman yana nufin rasman amma kira'atan kun ga malamai sun yi sabani wasu malamai duk inda aka cire yawon nan su ma ba sa karanta kamar hafs wasu kuma duk inda aka cire ta sai sun karanta an gane wannan ko to amma nan da yake muna magana ne a kan rasu an gane tana iya yi wa eh, istidradi ya kai da kira'at amma dai abinda muke magana a kansa anan ne rasu idan aka rubuta ya'un ina ne mu a rubuta ya'un ba yake falla ya'u zafu min al-kalami za'idatan wa fi mahallin lami irin su tajiri ne kama da su da dake an gane ko kallamu yu'ti Allahu واللام يؤتي الله ثم المتعال والدائما ياتي بهند ثم صال وغير أولى المهتدي وغير أولى المهتدي والبادي يسر ما تغني ووادي الوادي الجواب والخلاف والسلاد ثم الجواب وينادي وينادي والمنادي وينادي والمنادي ولم يتكافي وهذا الحج وهو من يونس وأنا به su inda lamun ta zo ya'un ta zo za'i da alƙurani gaba ɗaya kuma inda ta zo fi muhallin lafi ya ce fallamu yu'tin lahu an gane yu'tin lahu فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما an gane ko sa wannan ɗaya kenan wa sufa wallahu yu'ti Allahu thumma al-muta'ali an gane ko haka nan al-muta'ali bari mu rubuta su a والدائي ما يأتي بهدى الدائي جن دعوة ما يأتي بهدى ثم سالي yawma ya'ti la takallamu nafsun yace ya'ti bi huda ya'ti bi huda thumma sali illa man huwa salil jahim hmm, zai fita ko ba mu wani ina wani bar wani bar wannan duk na gwada su ga wani baki na yi wannan hmm. illa man huwa salil da shi yau wannan yana ne an ga wannan ko haka nan ya ci hudu da ta. kuma ya daɗi ila waɗannan suna ciki ba su kuɗi ba za mu hana da waɗannan yanzu na farko yi utillahu an gane yi utillahu wane ya kike wa sofa yi utillahu al-mu'minina ajiyar akwai inda yake cewa eh, wannan yi uki ta gaba abin jazama dama abin da ke tafi iri ya zo mace zo idan hurufin jazama sun gabace shi kuma nan babu in a shardiya babu sauran adawati shar irin su man wa ma wa mahama duk ba su zo ba babu la'an nahiya babu lamma babu lam daga waɗannan su ke jazama fi idin mutane to babu su kaga ya kamata ya zama fi'ilul mudari'i ba ba juzumun ba ya zama marfu'un ka gane ko ga kaman fa sayakfika humullahu sa da saufa da sinun tafiyar su guda kaga fassa ya fi kahumullahu a gan shi nan fassa yak kaga yak fi kaga nan ya'un ta zo wannan ya'un kaga ba ce fassa yak ba saboda babu ta zama don haka wannan yawon din akwai ta Ko irin wannan yawon din ita ce anan fa sawfa yu'ti kuma ce zan fa sawfa yu'ti Allah yu'ti ya ta fito a rubutu ko da ba a karanta ta wani sayan abu yana fitowa a rubutu amma guri ya faɗi gurin karatu kaman wa iz qalullahumma qalullahumma kaga qalullahumma tana na rubutu amma gurin karatu ta faɗi an gane ko kamar wala kada ta ina dawo da Sulaiman ilma wa qalal kaga qalal kamar ba ba cewa wa qalal alif din ta fadi saboda mai lafzan amma kitabatan ba tana nan haka shi ma nan tana iya faduwa lafzan saboda sukun din da ya biyo baya amma kitabatan ta zo tana nan an gane ko yu'tillahu sa yu'ti amma sai aka cire yawon aka cire ta anan yana da cikin gudun da aka cire samun. gunda eh, aka ce da ya'un wa hiya fi mahallin lam sannan kalmar ce san farko mun ce bil kasri kasrati min qabl iktifa'a mun iktifa'a bil kasra kenan kun ga ba alamatul jazma bane cire ya'un ba alamatul jazma bane inda cire ya'un ya zama alamatul jazma to bai shiga wannan babu saboda shi yana nan bisa ka'ida za a cire ya'un dan nan inda ka cire ta kuma ba alamatul jazma bane inda yake nan ko wannan lafi'i sai na kabirul muta'ali kabiru kaga kabiru marfu'un muta'ali sifa ne da kabir al-kabiru al-muta'ali wannan fili suna ya zama suna Kuma ana ya zama suna wannan fili ne kar amince ana gane bambancin su ko wannan kuma suna ne dan haka cikin akwai fili akwai kuma suna an gane wanda yake zuwa muhallin lami akwai isim akwai fi'il bai da zuwa har saboda har ba a mushi da nan muna da ism al'isim ɗin shi ake kira isim kashi-kashi ne akwai al'isimul akwai al'isimul mankus al'isimul mankus shi ne wanda ke karewa da ya'un irin su adda'i tun da babu ya ne za mu magana kan isimul mankus da yawa adda'i arrami almuhtadi kika suna da ya kare da ya'un gane shi ake kira isimul mankus shi ko ismul maqsur wanda yake karewa da alif kamar irin su murtaba mujtaba mustashfa yake kira al-ismul maqsur bi alif wannan ismul manqus shi ismul manqus idan yazo marfu alamat rafihi ad-dammatul muqaddara idan yazo ah, mansub alamat nasbihi al-fathatul muqaddara idan ya zo majurur alamatu jarrihi al-kasratul muqaddara gane ko da haka nan ka ce al-kabiru umar fu'ul ne al-kabiru al-muta'ali ya ce marfu alamatu rafi'a dan mutum muqaddara idan mansubun ne yana zuwa da nasaba a fatatul zahira shi in mansubun yana zuwa da fatatul zahira gane ko kaman ya na, ajibu ya iyallahi idan fataha ne in me ya'un ne ko me wawu suna daukan fataha zahira da aka yana ɗaukan da rab don matul muƙaddara kasratul muƙaddara to nan yana daga cikin gurin da ya zo marfu'un saboda me saboda qablahu wa huwa al-kabiru kaga kabiru shine mausufin sa al-muta'ali marfu da aka kenan asalin sa wa huwa al-kabiru al-muta'ali an gane ko asalin sa kabiru al-muta'ali ya kamar da ya ta zama Dan ذمة المقدرة الكبير المتعالي magana da yawo babu abin da cire masa yawo saboda suna ne shi suna ba a cire masa yawo fi'ili ake cire wa yawo idan ya zo majzum shi suna bai zuwa majzum ko da ya zo marfu ko mansu ko majrur idan ya zo marfu alamatu rafihi dan masal muqaddar in ya zo majrur alamatu jarrihi tasratul muqaddar in ya zo mansu alamatu nasbihi fathatul zahira amma kuma suna bai daukan jazama kamar yadda fi'ili bai ɗaukan jara an gane wannan ko to yanzu kashi muna da almuta'ali amma a rubuta da sai aka cire wannan ya'un sai aka rubuta ta da lamun kadai kuwa al-kabirul muta'al an gane ko wasu ƙurra ba ta karanta da sai ta huwa al-kabirul muta'al haka nan ko sun wuce kuma su karanta da ita kuwa al-kabirul muta'ali alal asli kenan an gane wannan ko a kunga wannan ɗaya kenan yawon ɗin wanda suke cewa kabirul muta'ali in za su saka yawon ɗin sai dai sa ta min babu ya atin ziyada saboda babu ita a rubutu idan ka kuskura a rubutun alkur'ani ka wanda yake karanta kabirul muta'ali ka ka rubuta mishi ita akan haka muta'ali ka yi kuskure saboda ka tsara harafi da babu shi a alkur'ani wannan yawon ɗin a rubutun alkur'ani babu ko da mutum da karanta ta mutu Ali, sai dai a saka wannan min babin ishara cewa a karatu akwai ta amma babu ita wannan kuma na biyu kenan ko na farko fi'ili duk abin da zamu magana kan su ko da fi'ili ko kun isim idan fi'ili ne dama kun san iramin sa uku ne ko marfu ko mansub ko majzum idan majzumun ne bai shigowa nan saboda dama cire harfin illa ga fi'ili majzum wannan abu ne wanda yake bisa ka'ida an gane wannan ko to amma idan ba majzumun bane ko marfu ko mansu an gane wannan yawon din sa tana nan idan yawon din tana nan kaga an cire ta to ta zama cirewa ittifa'an bil kasra idan ba irin wannan ba da san ziyada yanzu mun samu nabi mutadali sai na uku addai addai ism ne ko fi'il ism ga kuma ismul manqus ko kuma shi ism da zamu kawo nan fa da zama ismul manqus galibi saboda muna magana ne akan me akan ya al mahzufa kuma ya ul mahzufa ma kala kala ne wannan muna maganar wanda aka hazzafe fil akhiri fil akhiri inda aka cire ya ul din fil akhiri nan gaba zamu zo mai da aka cire ya din fil wasat akwai da aka cire ya ul fil wasat amma wannan babu mu na farko yana magana akan hasful ya il akhiri nan gefen inda yawon din take asliya kafin mu zo inda ya ulun take za'ida ka gane wannan ko Allahu yu'ti Allahu summal muta'ali wad da'i kaga shi ma adda'i dai asalin sa ala ne fa'i dan haka asalin sa adda'i dai jibu da'awata da'i haka take kuma rubutun alqur'ani sai ka rubuta shi kamar haka ba tare da wannan ya'un ka gane ko dan ka zo rubutun alqur'ani ujibu da'watar da'i ka rubuta da wannan ko da ga bai karanta ta ujibu da'watar da'i in ka rubuta da irin wannan kai kuskure saboda rubutun alqur'ani babu shi an gane kuma da'i alawazini ne sai mu zo ga fa'il saboda da'a daga da'a yake daga da'a dalun ita ce fa'un ainun shine ainun alif alif shine lamu da aka ga da'a alawazini ala su idan muka zo adda'i sai mu zo inda dalun yake ne fa'ul ina dalon take nan kaga nan ita ce fa'ul inda ainun yake ne ainun kun ga ainun nan kun shi inda ya'un alif din nan al-munqalib ne lamun kaga gashi nan ne wannan kaga wannan shi ne lamun kaga nan mun samu hurufin ziyada daya hurufin asliya ga fa'un ne dalun ainun ita ce ainun ya'un ita ce an gane ko za ka kai wa ka hurufin ziyada da mu saka nan ga alif lam da kuma alif kaga ya ainu da adda'i ala wazni alfa'il kaga lamun din tana seti da ya'un shine muhallin da ya'un tana seti da lamu za ka nan muka cire ya'un mu cire ya'un wacce take asliya gobe ta jibu da'awata da'i idan za a sa ta da karantawa da ita za mata irin haka ko da mata ya uzu haka nan shi ma almuta'ali ala wazini me me asalin kalmar ala amma asalin ta ala haka irin haka ake rubuta wannan ala din ita ce ta fi'ili akwai ala ta harafi irin wannan ala ta harafi amma ta fi'ili irin wannan an ganta kaga an aka ala fa'un din nan ainun ita ce fa'un wannan lamun ita ce ainun a ko sai alif din nan ta azaba gare shi shi ne zama sai zama alawazi ne fa'ala an gane shi ne ala to dan muka zo muta'ali daga fa'ala ne daga ala aka samu muta'ali to daga a cikin ala wanne ne fa'un ainun gashi kuna gani ainun ita ce fa'un haka nan ma ainun ita ce fa'un wanne ne ainun lamun kaga lamun din ita ce ayi ne lamun ya'un a gani kuma ka hurufu ziyada almuta zai zama almuta Fa'il. Almuta Fa'il. Almuta Ali. kuma ya'un tana sai da mai. lamun shi ya sa yasa yake fi mahallin lam fallamu yu'ti Allahu kuma almuta'ali yu'ti na fi ilimin gashi ko المتعالي نسونا اسم المنقوص مرفوع علامة رفعه الدمة المقدرة على الياء ياء يعني أخذت رسما حسنا الدائي أجيب دعوة الدائي كن ياء ودن ياء الزائدة يعني ياء الأصل الفئلي أبو الدائي على وزن فائل كلام ودن في محل الياء ودن في محل اللام an cire ta ittifa'an bil kasri ittifa'an da kasrin da ke sai ya ci bi huda an gane da Allah ya ce yau mai ya ci la ta kallamu nafsun illa bi izin amma yau mai ya ci ya ta zo da cire ya'u an gane ba tare da muhallin jazali ba an gane ya ci kaman ah, can da Allah ke cewa ah, ma nan sakh ayatin aw nunsiha ya ci bi khairi kaga an cire ya'u amma cire ya'u anan saboda me zai fi mahalli jazm saboda sharaɗi ma ɗin nan shar'iyya ce isa aka ce ma nan sakh kaga na jazma saboda ilin shar nun nunsiha shi ma nun kaga da jazma saboda tsufin ala nan sa jawabu shar shine na'ati kaga na'ati kaga nan na'ati ya zo zuman saboda wasa ah, jawabu shar kaga wannan ba a magana a kan shi a wannan babu nan muna magana ne kan wanda ya zo na mahallin lami an gane ko wannan shi ba majzumun bane yana da iraban sa amma an cire ya'un din kawai iktifa'an bil kasra shine kamar yu'ti Allah an gane wannan ko wannan kenan sai da shine ya'ati shi ma yawma ya'ati la takallamu nafsun kaga yawma ya'ati ranar da zai zo an gane yawma ya'ati da wani guri ya zo Allah ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika kaga ya'ti yazo asalin sa nan da yawon nan saboda ba abin da ya masa jazama da haka asalin yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi iznihi da take da yawma ya'ti mene yawma ya'ti kaga amma kan kaga da yawon ɗinsa, nan sai aka cire yawon din ittifa'an bil kasra to da ka inda aka saka yawon dole ka saka yawon an gane ko yau ma ya ci ba zo a ya ci rabbi haka zai kasance daidai yadda ya kuka rubuta yau ma ya ci ba zo a ya ci rabbi ba ka da ba a kasa ba ka rubuta shi yadda ba a kasa shi yau ma ya ci da cewa ya wannan babu abin da ya cire ta babu da zama sa wasu ƙurra suna karanta ta amma ba su karanta ta ba za ta rubuta ta kamar haka ba rubutu daban karatu daban ina iya karanta ta amma za su yi mutane yau ma ya ati gane ko saboda ta yi rubuta irin wannan ta yi tamfanin da rubutun alkur'ani aka da hurumin kai tamfanin da rubutun alkur'ani bar shi da yake ya sufata babu a kaga wannan shi ma ya ati irin wannan ta zo yi mahallin lami kuma an cire yawo sai na gaba shi ne sale A gane ko illa man huwa salil shi ma irinsu da'i ne alawazi ne fa'il an gane ko hali fa'il da aka kaga ya kamata ya zo da ya'un haka sa, li, haka ya kamata sali misali da'i rayi haka ya kamata Daga lamun ɗan ita ce fi mahalli allam ita ya wani fi mahalli lam domin sali Daga sa'un shi ne fa'ul. lamun ɗin nan ne ainihin ya'un din nan ita ce damu sai ka harfu ziyada gashi tali ala wazni fa'il Ya'un tana muhallin lami an ne ku dinda yana kama da fi muhallin lami wallamu yu'ti Allahu summa mutaali Wa daima ya'ti buhuda kuma sali ga haka ga masu karantawa to sai dai su yi mata haka illa man huwa salil jahim sannan kuma kada ana karanta illa al-waqti ba faduwa zati ta kasance kamar irin su qalul lahumma yu'til hikmata man yasha daga yu'til hikmata man yasha daga shi ma da yawa amma ta faɗi saboda sukun ba da yu'til hikmata amma kaga shi a rubuta yu'til hikmata amma kaga nan sau ba yu'til lahu ba rubuta ta ba sai a bata ido ba rubuta ba a rubuta inda aka rubuta a rubuta a gane sai ya ce wa gairi ƙulal muhtadi wal badi haka nan kalmar muhtadi an ganta da take al-muhtadi al-wazni al-mufta'il daga hada al-muhtadi daga al-muhtadi ban al-muhtadi al-muhtadi daga kalmar hada daga hada ita ce kalmar ta asali ko daga ha'un ita ce fa'un dalun ita ce ainihin wannan alif almunqaliba ita ce ya'un haka ne ko ba sai mu zo nan mu gani ina ha'un take anan kun ga ha'un bata kun ita ce fa'un nan za mu aza fa'un saboda ita ce daidai da fa'un eh, wanne ne dalun ko kuma dalun shi ne daidai da ainihin za ku nan za mu kawo ainihin an gane sai lamun shi ne ya'un ga lamun ana Ga hurufin da asali sun bayyana ga ha'un ga dalon ga kuma ya'u su ne alhurufin asaliya sai mu kawo hurufin za'ida ga su nan ga al ga mu sai nan kuma ga ta'un sai nan haka ne ko shi ke na haɗe suke almuhtabi alawaze ne ta ne kun gama abin da muke bukata ya'un ita ce lamu saboda wannan babin kamar da ya ce la mu yu'ti sun summa al-muta'ali a da'ima ya'ti bihu da thumma sali a gairi ulal muhtadi a ganta muhtadi yanzu mun gano muhtadi kenan ko yawon din asiliya ce to sai muhtadin ya zo guda uku akwai suratul araf man dalil fa huwa al-muhtadi ومن يضلل فاولئك هم zara a لقد ذرانا لجهنم akwai na suratul isra da suratul kahf man yahdillahu fa huwa al-muhtadi ومن يضلل a تجد لهم أولياء من دونه ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا sai zama na guri na farko na araf an rubuta da ya'un tabbatacciya rubutacciya shi yasa ko gurin karatu za ga dukkan ƙura sun karanta man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi ko kuma mai karatu ga hafs na wata zama bai karanta ya ta zawai zaka bambance su wannan zai shiga iskari wannan bai karatu saboda duka ka ji muhtadi muhtadi nan wani ya dalla fa muhtadi guda biyu ma ya dalla fa muhtadi a baki amma a rubutu dole ka tantance su to amma ga hamsi tun asali a karatun masu sun An an da ta wannan ita ce ya'ul asiliya kuma wannan a ta rubuta ta shi sama da ce ghairu ula banda ta farko kun ga ta farko ita ce ta araf ta biyu ta isra ta uku ta kahf to banda ta farko ita ta farko ma'ana tana nan ita ka'ida ba a sa shiga cikin wannan babu wannan babin ana maganar waɗanda aka cire su ne na suratul isra da suratul kahf aka cike man yahdillahu fa huwa al-muhtad shi ke nan ba ta yawo aga yawo nan an cire ta wahiyar fi mahalli Allah ba ka ga wanda zai karanta an zai karanta shi da ya kara ya ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi da irin wannan yana amma ya cire rubuta irin wannan a isra ko a kahf ya yi kuskure saboda ya yi tamfarin da rubutun alkur'ani ba ya ba shi hurumin ya yi tamfarin da rubutun alkur'ani an gane ku tun asali tun rubutun qur'ani duk inda aka fito kowace kira'a malamai ba sa tamfarin da rubutun qur'ani sai dai a kawo kira'a yadda take in yana da irin wannan sai a samu sanin babin masali a wani babin an kara harafin da babu shi ba an gane wannan ko shine wa gairu ulul muhtabi wal bali an gane ko sawa'un al-akifu fihi walbadi kaga shi ma asalinsa albadi mutul da'i duka ismul fa'il a gani wannan ya din lamun ce ya ka cire ta a rubutu aka sa sawanin akif fihi walbad kuma ki karanta ta da ya'un sai ya ziyada wa'un al-akif fihi walbadi Allah ya ko yace wa ma ghayru ulal mutadi walbadi yasli haka nan wallaili idza yasr haka ke karanta amma asalinta wallaili idza kamar tajiri kaga yasri tajiri ta janna tajiri tajiri tasiri babu abin da ke cire wannan yawon ɗin sai me ya jazuma an gane ko inda ta in tasiri ko lam ta lam tasiri sai ta zama da amma babu ba kawo jazuma ba ya kamata zo da yawon sai ba ta zo da yawon ba sai aka cire yawon ɗin a rubutun alkur'ani sai zama na iza ya yasri an ganta iza ya yasri aka cire yawo wasu na karantawa da yawo wanda ke karantawa da yawo sai ilhaƙin ta ilhaƙa wannan yana iza ya siri an gane su wannan shi ne eh, ya siri eh, mene eh, saliba ya siri amma tugunin mawabil wadi amma tugunin nuzur shi ma fama tuguni a gani amma tugunin nuzur kuma tugani kuma tugani ala wajen ne tufil mala kausi an gane ko a cikin ya kwanna ala fita wa ma tugani ayatu wa nuzuru an kaumin la yu'min wa ma tugani akwai ya'u an gane shi ne yana da ya'u saboda asali ma dan nan ba shar'iyya ba ce ma shar'iyya ita ce ta jize amma wannan ma istifamiya ta maya ba ma tugani ayatu mai ayoyi za su wadatar wannan zuru da gargaɗi gargaɗi an ƙaumin layi umenu daga mutanen da ba sa imani gargaɗin me zai amfane su ayoyin me za su amfane su shi ne kama su gunil ayatu wannan zuru an ƙaumin layi umenu na kuma ke mutu ne na da ya'un saboda ba majizumin ba ne to amma nan gurin rubutu sai aka cire masa sai aka ce fama eh, mene fama tugunin nuzur fama tugunin nuzur sai aka cire fama sai aka cire ya din sai aka bar shi haka amma tubunin nuzur an gan shi babu yawo wani ba sai ka ilhaki ba saboda in ba tsayawa kai ba yawon din ba ta tahowa an gane ko fama tubunin nuzur asalin sa fama tubuni ko da za ta faɗi kaman yu'til hikmata kaga yu'til hikmata yawon nan ta faɗi a karatu amma a rubutu tana amma nan kaga gashi sai aka cire a rubutun ma gaba ɗaya sai suna kiran shi a rubuta shi da bi muradul wasl kamar tunda wasl babu shi wani lokacin ya ka biye ma wasl sai aka cire da haka mahallin shahidin nan na daga cikin wurin da aka cire yawon amma ta ne a wajil wadi da wadi da wadi da alif wallam shine alwadi wadi mara alif wallam a wadil wadi an gane ko وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أصلا بالوادي على وزن فائل kaga shi ma ya'un ɗinsa mahzufa ce wanda suka yi ilhaki sai su yi ilhakin ta wanda suka karanta samudan allazina jabu sakhara bil wad haka rubutun ce ta wada amma in kana karanta da ya'un kana iya karata haka bil wadi ga ya'un mahzufatun rasman san ina aka cire ya'un ba ma tugni wa wadi wa kal jawabi haka ne ko wakal jawabi wata laƙi wata na wakal jawabi an gane wajifanin kal jawabi an gane ba jawabi na an ansa tambaya ba jawabi an gane ko su ne manyan tufa ne an gane manyan tufa ne wajifanin kal jawabi an gane jawabi asalinsa jawabi jabiyatun jawabi Za ka jawabi jam'i ne ala wazni fawa'il haka ya'un din ita ce fi muhallin la an gane kal jawabi kal jawabi akwai masu ilhaƙin ya jifanin kal jawabi haka wasu karanta wanda ke karantawa ta sa mata yawon wattalaki aka nan yau matalaka asalinsa yau matalaƙi. ima wanda suke karanta sai su ƙara masa wata laƙi wata nadi hakanan wata miliyan zira yau mata nadi shi ma yau mata kan jawabi wata wata summal jawari hakanan jawari min hil jawari fil bahari an gane wala hul jawaril munsha'atu fil bahari kal hakanan kuma uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas waɗannan ba sa zuwa da yawa an gane ko wanda suke karantawa in za su sa sai su sa ta da ya'un kamar wa min ayatihi shi ke iya ɗauka sauran duka sukun ne ba a dawo amma min ayatihi aljawari fil bahari aljawari fil bahari to wanda za su sa su yi alhakin da haka min ayatihi aljawari fil bahari al'ala aljawari wa kan jawabi wal wa yunadi wal munadi wa yunadi wal munadi yunadi da kuma munadi shi yunadi fi'ili ne kuma mai yunadil munadi munadi shine fa'il yunadi fi'ili munadi fa'il daga yunadi fi'ili munadi marfun alamat rafi addumatul muqaddara yunadi al munadi shi fa'il shi ma fa'il marfun alamat rafi addamat masu muqaddara duka alaliya a ka guri guda biyun sai aka cire ya'un din an gane ko ko nadi sai aka ce yunadi aka cire ya'un almunadi shi ma sai aka maimakon almunadi na ka aka ce almunadi wannan shine waɗannan gurare su ne allamu al-asliya inda ya ce wallamu tuhzafu min kalami sa'idatan wa Wafi, mahallin lami wallahu wa kan gairu ulal muhtadi wal badi ya kalifa ma tugni a wa gairu mene wa wa wa la biki salkashi nabiki fil kafi wa hadil hajji wa rumi sani yunus in tunaj wa nabiki fil akwai na kusa da karshe nabigi wala zalika a shi wala zalika babu jazama amma sai aka cire yawon nan da ka masu karanta ta sai su yi ilhakin kamar haka na biyu eh, masu karanta ta an gane ku akwai irin wannan suratul yusuf lamma raja'u lamma raja'u ila abi lamma fatahu mata'ahum wajadu jaza'atan ruddu ilayhim qalu ya abana ma nafsi kaga wannan lafiya lau istifhamiyya ce akwai ma shartiya kar a samu rudu tsakanin ma shartiya da ma istifhamiyya ita ma shafiya jazma take kamar manan sakh min ayatin aw nunsiha kaga manan shafiya amma ita wannan istifhamiya ya abana ma na bugi muke nema hazihi bid'atu darud dajjal amma ne ko haka nan shi ma wannan zalika ma kunna nabigi yace wannan shine ma kunna nabigi shi muke nema kaga kenan nabigi asalin sa da yawo amma an cire yawon din rasman sai karatu ya biyo ta baya wasu duk da an cire rasman sun karanta saboda ilhaki ba tsari ne. ya ka sai karanta ma kunna na bugi duk da ba rubuta yawon din ba amma abin da bai yiwuwa shine ba rubuta yawon din ba su rubuta ko da suna karanta da yawo ya ka kuma ana karanta ta na bugi bai yiwuwa ka rubuta ta kamar yadda na surat yusuf yake ka rubuta na bugi haka in kai haka ka yi kuskure saboda yi tamfarin da rubutun alkur'ani an gane wannan ko shi da wannan bidifil kafi wa hajjil hajji wa rumi hadi an gane ko inda yake cewa wa inna allaha la hadi allazina amanu ya siratin mustaqim shine hadil hajji wa inna allaha la hadi allazina amanu kaga hadi wannan yana dauke da lamu la hadi asalin sa hadi da ya'un saboda fa'il da'i da rami da baghi da sali duka ismul fa'il to haka nan inna allaha la hadi allazina amanu to amma anan sai aka cire ya'un din sai zama inna allaha la hadal ladina amanu kaga lamu ya wannan tatifi tafi haka a rubutu babu wannan an gane ko shine hadil hajj war rumi haka da suratul rum wa anta bi hadil ummi li an dalalatihi kaga irin wannan su akwai na namul akwai na hudu amma ba bai mace na namul ba ko na namul ya tafi daidai ka'ida akwai ya ya'ul kaga abu iri ɗaya karatun su iri ɗaya amma na hud na namul ya da shi kuma anta bi hadil ummi an gan shi ko bi hadil ummi daga wannan ya unta fito bi hadi al ummi kan sai ilhakin alif Biha, ha kuma dalon gaya amma na suratul rum shi haka yake hadil wanda suratul rum ko don wancan iri ɗaya ma ɗaya an rubuta ɗaya ba a rubuta an gane ko ya rubuta hamza na da kira'a a nan amma kira'a sa duk tafiya su guda shi kira'a sa ba ta da bambanci da hamza ya da iyaka nan bihaji an cire mata a matsayin isim kamar munadi bihadi kuma kira'a hamza kamar munadi. an gane amma an ta tahadi ya ta kare haka muhallin shahid ya ɗin nan ba ta ce Shine eh, wane ne haji haji wa rumi ya sani yunusin manaji haka na surati yunus an gane eh, ya su manaji rusula na wallabi na amanu ka zani ta haƙan alaina nunjil mu'minin wannan nunjil mu'minin har suke karanta haka an gane ko eh, me yake nema wannan jihar zik ka zanar wannan jihar zik da yake cewa da ba za ka huwa sali ذاك هو الثاني سيأتي الإدارة يا وقف حفص لم يوفي تبعان النون كف مدى ونال بن مسكان بن مسكان في الذي ذي وتجد في سلاح ذاك هو الثاني يا وها محل الشاهد ده تمشي نون جي ماشي do asalin nunji ala nuf ilu shine nunji qira'ar nunajji ala nuf ilu qira'a bi ne kuma sanata ta nunajji akwai masu karanta ta nunji ridan ala yawwa ridan ala da kisa'i da hafs sun ke cewa ji sauran dukan nunji kuma an saba da wannan an gane ku ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم وكما قل الله ينجيكم an gane ka wannan dama kirar an saba da yunji da yunajji wannan daga anja wannan daga najja kuma haka nan yace eh wa nunji an gane yunus thani yunusin nunajji da biyun surat yunus abinda ya saba ne kanu ji saboda shi na tilawa yana bisa kira'ar nafi'u kuma nafi'u na cikin masu karanta ta eh, kazalika haƙƙan alaina mu'mini na sauran kuma nunji da haka kowace kai ko nunji ko ji makasudi ya'un din mahzufa maimakon nunji haka sai aka yi ta haka yin ita kadai kazalika haƙƙan alaina nunji a ma'anan kira'ar hafsu nunjil mu'minina ko ka zalika haka nan nunajjil mu'minin ko shanda kowanne ya'on ta riga ta faɗi haka wannan su ne guraren da aka hazzafe lamun ba ya'un wa hiya fi mahalli allani an gane ko shi ne bayan saura ma a cikin za'idatan ita kuma ita za mu yi karatu na gaba za ka duwa dan da muka yanzu lamu inda take asali a riƙe su ake haddace su ake shi yasa kuka ake kawo baiti saboda sauƙaƙa maka haddace su idan ka haddace su abai ka haddace su da ka tashi za ka kamo su amma ba ka haddace su to ga har haɗo su yana da kuma gano malamai sun yi ƙoƙari sun tattara waɗannan abubuwa guda ɗaya sun samu da shi iyaka mu san Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله wannan shine karatu na goma sha hudu wanda aka yi shi a yau ranar lahari sha uku ga watan takwas hajjar eh, annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shida